Sashen Hausa na murya Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25, arba'in da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad da da niyya. A duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barka mu da wannan lokaci Baba Yakubu makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya. To bayan labarai za ku ji shirin nan na abar ya huce amma duk sai kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum. Wasu 'yan bindiga da ake zargin Boko Haram ne To jama'a assalamu alaikum wasu 'yan bindiga da ake zargin 'yan Boko Haram ne sun harbe mutane sha biyar har lahira kana suka yi garkuwa da wasu takwas a wani ƙauye da ke arewacin ƙasar Kamaru. Jami'ai sun ce 'yan bindigar sun yi ta buɗe wuta ne akan ƙauyen Gakara da bindigogi masu sarrafa kansu da tsakar daren Alhamis zuwa wayewar garin jiya Juma'a sannan suka kone gidaje sama da talatin. Shi dai ƙauyen na Gakara yana wajen garin Kwalfata ne wanda ya sha fama da hararen 'yan ƙungiyar ta Boko Haram yana kuma da iyaka da Najeriya. jami'an cikin gida a ƙasar ta kamaru sun ce mutane da dama sun tsere daga ƙauyen inda suka nemi mafaka a sansanin 'yan gudun hijira da ke kwalafata wanda ke dauke da dubban mutane da suka tsere wa rikicin boko haram a cikin 'yan shekarun da suka gabata ƙungiyar ta boko haram ta sha kai hare-hare a kamaru da jamhuriyar nijar da chadi lamarin da ya kai ga kasashen suka kafa wata rundunar tsaro mai haɗakar dakaru 8,700 domin tunkarar ƙungiyar. shugaban amurka donald trump ya rattaba hannu tare da ayyana guguwar harvin nan da ta da wato ta dimfari jihar texas a matsayin bala'i yayin da idan guguwar ya fara kutsa kai a gabar tekun jihar a daren jiya juma'a inda karfin guguwar ya shiga rukuni ko kuma aji na hudu hukumar da ke sa ido kan bala'in guguwa amurka ta bayyana cewa guguwar na tafiya kilomita 250 cikin sa'a guda sannan tana daga igiyar ruwa da tsayinta ya kai taku sha uku tare da ayyana lamarin a matsayin mai barazana ga rayuwa gwamnan jihar texas greg abbott ya ce guguwar za ta kasance wata mummunan bala'i inda ya kuma gargaɗi al'ummar yankin da su zauna cikin shirin fuskantar ambaliyar ruwa wanda mai yiwa ba taɓa ganin irin ta ba ita dai wannan guguwar za ta gangaro ne daga yankin birnin corpus christi da ke jihar ta texas inda aka yi hasashen za ta yi tafiya da faɗin kilomita 600 tare da ratsawa ta gabar tekun texas ɗin cikin dare tun gabanin saukar wannan makwacin guguwa tattalin arzikin amurka ya fara shafuwa inda farashin man fetur da na iskar gas suka tashi sannan guguwar ta jefa fargaba a zukatan mutane da dama kan adadin gidajen da guguwar za ta iya shafa waɗanda aka yi kiyasin kuɗinsu ya kai dala biliyan arba'in shi da yankin na gabar tekun mexico na dauke ne da kusan kashi ɗaya cikin biyar na arzikin man fetur ɗin amurka sannan kusan rabin matatun man ƙasar a nan suke sanadiyar wannan guguwa za a iya samun cikas wajen aikin fitar da mai da aikin jigilar sauran dangoginsa tare da samun barna akan kayayyakin tace man tuni dai kamfanoni masu haƙar mai suka kwashe ma'aikatansu da ke aikin tono mai a wato aikin tonon mai a wannan yankin teku labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamitin gudanarwa na jam'iyyar republican a nan amurka ya yi allah wadai da kungiyoyin da ke fafutukar ganin an fifita fararen fata ba tare da ya ambaci kalaman da shugaba donald trump ya yi ba dangane da rikicin da ya faru a farkon watan nan a charlottesville da ke jihar virginia yayin wani taro da ya yi a nashville da ke jihar tennessee kwamitin ya amince da wasu matakai a jiya juma'a ciki har da wanda ya ambaci cewa kungiyar kkk da ta masu neman a fifita fararen fata kungiyoyi ne masu na masu mugunta da ba za su yi tasiri a nan amurka ba sai dai matakan da kwamitin ya dauka bai ambaci komai dangane da trump ya kan yadda trump ya tunkari rikicin da ya faru a charlottesville ba inda wani mai tsananin kishin farar fata ya kutsa da motarsa cikin wasu masu adawa da su har ya kashe mutum guda shugaba trump ya sha suka daga bangaren 'yan jam'iyyar republican da na 'yan democrat saboda kin ambatar sunayen kungiyoyin da ya yi tunan take waɗanda su aka ɗora wa alhakin shirya wannan gangami sai dai daga baya shugaban na amurka ya fito ya cicciki kungiyoyin inda ya kwatanta manufofinsu a matsayin na mugunta 'yan sanda a arewacin india sun ce akalla mutane 28 suka mutu sannan wasu 250 suka jikkata yayin wata zanga-zanga da ta ɓarke bayan da wata kotu ta samu wani fitaccen malami na guru da laifin yiwa wa wasu mabiyansa wato su biyu fyaɗe dabin dubatar magoya bayan gurin wanda ake kiransa dr gurmit ram rahim sin jin insan su ne suka yi wato da fifi a kusa da kotun wacce aka yi mata shinge a birnin panchukla daga baya ne kuma kotun ta yanke hukuncin samunsa da laifi lamarin da ya haifar da barkewar zanga-zangar rahotanni sun ce an gama biyan nasa suna cinna wuta a gine-ginen gwamnati tare da kaiwa 'yan jarida da 'yan sanda hare-hare 'yan sanda dai sun yi amfani da hayaki mai sa hawaye da bututun fetsa ruwa wajen tarwatsa masu zanga-zangar inda daga baya suka yi ta harbi a iska a matsayin gargaɗi yayin da suka ga al'amarin zai kubce musu wani babban jami'in 'yan sanda mai suna bs sandu ya ce an kama magoya bayan mutumin sama da dubu ɗaya. labaran duniya kenan aka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce jama'a sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum yau muna tare da Mamar Kase. Eh, Mamar Kase. Da kuma Usmanu Kabara. Haka. kamar yadda aka saba <laughs> gashi nan mun haɗa a ciki kenan mm, haka ne to a da fata an tashi lafiya mm, muna muku fata alheri kan haka ne mm. ga ɗimbin gaisuwar sashen hausa na murya amurka musamman wannan fili na abu ya huce zuwa ga 'yan majalisa a facebook kenan jibrin umaru tare da aisha ta sani abdu sai ja'afar hudu ahmad sai usman abdullahi da abba sidi sai gaisuwar saddam abdulkakumi sai zaradin dan kanawan daba da usman yusuf haka kuma muna gaida nura ma'azu tare da lukman ibrahim sai habu muhammad da yahaya shehu sai gaisuwar kabir muhammad marabis tare da yusuf muhammad sai muhammad ahmad sai kuma m lawal baban amir tare da muhammad awal mai faci tare da adams trk shu'aibu da fata na faɗi sunan ka daidai watakila ko yana nufin turaki ne mm. sai kuma ibrahim umar sarki da al'amin b garba sai yusuf mai jama'a tare da umar adam bala yaro sai mm. dai suwar nasir muhammad salisu da lawai sanusi sanusi tare da abubakar umar sai abdullahi aliyu nanawa da fatan kuna lafiya dan ban gaisuwa ga 'yan majalisa Idris Bello Ibrahim tare da Umar Sanda sai Sadiq Abdullahi da Amiru Ya'u sai Sale Audu tare da Otemolu Abosede da fatan na faɗa daidai sai Mustapha Mustapha tare da Dahiru Goya sai kuma gaisuwar Najib M Isyaku tare da Bakura Muhammad Kori sai gaisuwar Ibrahim R. Uthman Inta sai Jafar Ibrahim a ƙarshe sai Ibrahima abdulkarim yari bori dukkan da fatan kuna nan lafiya to allah ya nufa sai kuma nan gaisuwar fatan alherin ta bari ya huce zuwa ga ibrahim dan oga ilela sai mustapha yusuf babangaye da kuma ma'azu oga sai muda musa ukashatu abdulkarim da umar usman hassan sai kuma gaisuwar fatan alherin ta bari huce zuwa ga surayya rabiu aliyu da ibrahim alaramma sai alhatu muktar da abubakar sadiq gaisuwar fatan alherin ta bari huce zuwa ga muhammad hassan murtala sai kuma wato wannan ya tura shi sau biyu za mu tsallake shi kenan sai sale sale ibrahim da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga hafizu gumel hafiz sai muhammad gadari na gadari to sai kuma silaston mike muzo gaisuwar fatan alheri zuwa ga zilkifulu salim ga lawal yakubu gatawa sai zukuru ko to alasa na faɗi sunan daidai ya haya sai alasan Hussaini alasan sai gaisuwar fata alheri zuwa ga muhammad inuwa da Abdullahi haruna da ibrahim muhammad sai khalifa muhammad khs sai kuma husaini tela angon malam ko a dogon malam Allah ya sa na faɗi sunan daidai sai bashar dogon malam oh, to ina ga kila haka ne kila mm. didin ta fita ne ba mm. yawa sai kuma bashar mai daura da kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Aisha Umar da Bashir Musa da Yusuf FKY Muhammad sai Aminu Sani da kuma gaisuwar fatan alheri na bari huce zuwa ga Yusuf Rufa'i sai Jamaluddin Muhammad da dan malam dan malam sai Adamu mai rigo riguna da kuma daga karshe zan ce muhammad hassan da ibrahim umar uchako ko kwachako ne allah ya sa na faɗi. dama yau ta kawo daga ne yau yau ka fito da shirin ka yau na ga amma kai ma kana dan gaji ai <laughs> to wai wannan fulatanci yake ai ba abin da bai gaurayawa ne ne ne ne ai ba abin da bai gaurayawa cikin wannan waka eh. ne kace yare da kake ji to ba za ka samu abin da yake faɗa ba gaskiya wannan kan na ji saboda kala kala yarurukan da yawa eh kwadaye mm. eh Usman a makon jenicin na ciran baka wani labarin da wani Mm. mai sauraro ya aiko mana haka ta facebook mm. wato labarin nan daga farko ni da na fara karanta labarin ban na ce ta wannan menene labari kuma a wannan sai daga eh. sai da na zo karshe tukunna wato da na fahimci abin da ya faru eh. wato da na kyale-kyale da dariya saura kaɗan da na tantsire a kan eh, kujera wato mm. masallaci ne aka je masallacin juma'a aka je aka zauna su irin aka zo da akwati irin fi sabilillahi inda akwai mai niyyar ba da sadaka kuma mm. wanda yake da shi mm. yawwa shi wani mai abdulwahab bello mm. sunan mai sauraron da ya kuma mana da wannan labari kenan abdulwahab bello shi ya ko da wannan labari mm-hmm. ya ce wata rana ne na je masallacin juma'a na zaune sai aka zo da akwatin fi layi. to sai ya sa hannunsa aljihu sai ya ciro naira goma sai ya saka a cikin akwati kana ji abin da na ce naira goma sai saka cikin akwati to ya saka sai wani mutum da ke bayansa sai ya taba shi mm. sai irin ya dan taba shi din nan sai ya waiga ya ga ko menene mutumin yake mm. taba shi da mutumin da ya waiga sai mutumin ya miko masa kuɗi naira dubu biyar to mm. bai ce masa kala ba shi kuma da ya karɓi kuɗin sai ya kira mai abin nan mai akwati dama bai wuce shi ba eh. sai ya saka a cikin akwatin nan mm. ya saka a cikin wannan asusu na akwati mm, mm, aka gama lokacin ana hudu ba saboda haka dai shi wanda ya miko masa kuɗin nan bai ce mar kala ba shi ma bai ce kala ba shi dai ana hudu ba a yi magana a yi magana nan shi dai ya karɓi kuɗi dai ya saka a cikin akwati to bayan da aka gama hudu ba kana ji na sai mutum na sai ƙara taba shi shine sai ya waiga sai ce sai mutum ne yake ce masa ya ce wallahi kudinka ne fa naga sun faɗo daga aljihunka ne na miƙo mana <laughs> abin da ya sa ban faɗa maka ba saboda an ce idan ana hudu ba ba a magana <laughs> ka mai ji abin da ya faru ko ya yi sadaka dole <laughs> <laughs> to ai da ya riƙe Allah sarki ya wato wato abin da ya faru shine na ma ya yi sadaka ta niyya ta naira goma sai ta dubu biyar da ba niyya ta dubu biyar kuma ta dole to yanzu ya za kenan a to an riga an tafi da zai je buɗa kwata ne ci a ciro masa kuɗin sa <laughs> wai sai ta labarin da nazari ya ban kawai eh. shi ma kuɗi ne za su faɗa rijiya mm. sai sai wani mako eh za su haɗa rijiya shi kalma ya bi su da su wato wato wato ah, kaga dai akwai wannan ya nuna cewa yana da kuɗi da yawa aljihunsa aljihun amma ne goma ya bawa amma ne naira goma dai eh, ya cewa zai sadaka ne tunda zai ba mu Allah rance ba shi akwai kuɗi naira dubu biyar sa shi kuma bai san cewa da yaje ciro wancan ne wannan suka fado ba eh, shi kuma wancan ya dauka ya miƙa masa shi kuma wancan ah, maimakon ya dauka ya sa sa saboda fi sabilillah sai ya taba shi sai ce malam ga kudin ka na ya fato saboda ya yi murna ya ga cewa ya sadaka da goma <laughs> alhaji iro ni ina ganin dai wannan da bi kawo shi ganin an <laughs> ya ba mu gunta ji ai ga san da zai miƙa ne ce ya taɓo shi ya tabo shi ko ba zai magana ba. ai shi ya miƙa masa saboda nasa ne Allah sarki eh? ya mika masa kuma ya masa bayani a eh, yace ana hudu ba a lokacin agaji ce ban kudi na ba dubu biyar din nan ban yi niyya ba wa da wa zai ce yaushe ka sa dubu biyar ma tukuna ya san cewa ka dubu biyar ne ba da ya ga kawai da an sa kudi a ciki ba ba yana kirga abin kowa ya bada bane kuma dan dunkula na ke dan zira hmm. yawa yawanci akan sa hannu ne ma dan kada ga abin aka sa ya karba Allah Ubangiji ya karba eh, dubu biyar eh, duk da wannan naira goma da ya sa Allah ya karba. Kai, ciko ya biyo ta yi. Masu sauraro za mu da sa'a sai makon gobe da Allah Ubangiji ya nuna mana. Allah ya kai wale Ibrahim. Yanzu a madadin Usman Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar mu huta lafiya. Ita ba ma san ba da wala nan duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba Yakubu Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.